amma ta fito tana wani aiki gidan ba da mai ko tana aiki a gidan jarida ko tana karantarwa inda za su yi cuɗanya maza da mata malamai sun ce wannan haramun ne karantarwa inda za ta karantar da mata 'yan uwanta ko yara da basu balaga ba a wuri keɓaɓɓe ta yanda ba za ta keɓanta da wani headmaster yana ba ta kwari me za kika kawo da wuri tana bari yalla bai wallahi mijina ne na ba shi abinci to ki zabi aure ko ko ko ko ko ko ko ko kaza kaza kaza kai har yana wani ina na ba gara ba dalili ki zabi aure ko kuma wato auren ko kuma aiki anya tsoron Allah ne a ce mace ta zabi aure ko aikin gwamnati da aure da aikin gwamnati ne riga wani shi kanshi wannan jami'i da ke zare ido da ba domin auren ba a same shi saboda haka wata duniya ce wadda take tsatsa shi yasa har mutane suke ganin haramun ma kamar a iya mata kuskurima in ba haka ba gaskiya laifi ne wannan kenan na biyu aƙidar mace ta fito ta yi aiki suwa suka kawo shi yahudu ne ku karanta history a 1897 shekara ta 1897 an yi wani taro a switzerland a wani gari da ake kira basel karkashin wani bayahude da ake kira Mr. Theodore hevel karkashin wata kungiya da ake kira International Jewish Congress kafin a kafa kasar Isra'ila a 1948 bayan yakin duniya na biyu da shekara uku wanda da ingila aka yi balfour declaration aka hada aka kafa isra'ila wanda a ranar da aka kafa ta an yanka musulmi kusan dubu a daru ya taron da suka yi a switzerland 1897 kuyi lissafi daga 1897 zuwa shekara nawa kenan ina calculators ku lissafi sai mun kai 1997 zai cika shekara 100 shekara ya ci bakwai kenan taron da suka yi cewa suka yi in kuna so ku ci nasara kan musulmi daga cikin makircin da za ku fito musu ku nuna lallai mace musulma sai an fito da ita daga ɗakin zaman aure ku raba ta da faɗin da ubangijin su yi a qur'ani wa karna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ku raba su da aiki da wannan ayar ku basu da sunaye na musulmi kawai amma musuluncin ku raba su da shi da haka ku taimaka wajen fitar da mace daga ɗaki ku ruɗe ta da aiki wajen neman abinci ku ruɗe ta da cewa to in aka ce namiji ya aure ta idan mijin nan ya mutuwa zai taimake ta amma in tana aiki kaga salariya ɗinta dahir da irin wannan suke ruɗa hankalinsu ko kuma in aka sake ta aka wulakanta ta in tana da aiki sai ta je ofis a je a bata ta. daga nan sai gare ni ya shiga tsakani sai da ce menene digiri ke gare ka digiri ke gare ni bi'e kake da shi bi'e ke gare ni bi'e su ke gare ni kaza ka a dinga lissafin takardu na iska daga nan sai ka iske darajar auren ta yi ƙasa duniyanci da materialism da tara dukiya ta yi sama saboda haka wai ina tambayar ka kai da kake kokarin barin matarka zuwa aiki wani alkhairi ka gani soyayyar da ke tsakaninku da ita matarka ma'aikaciya karuwa ta ko kasa ta yi kaga wanda ya fi ka kyau wanda ya fi ka gyara hula saboda ka ta fara kwaɗayinsa kai dai tana tare da kai a matsayin miji ne amma ta hango wani can ta raba maka zuciya biyu kuma sharrin irin wannan mata masu aiki wai hatta jariransu ma ba sa runguma su ba su nono wai kansu ya waye kullum sai ka ringa ganin jaririn a cikin tawul kamar kyanwa kuma yawanci ba a ba wannan jariri nono wai ita tana gudu ta bashi nono nonon ya kwanta ya faɗi kamar silifa sai da ringa bashi feeding bottle kuma likitoci sun tabbatar malaman pediatrics mai ake cewa pediatrics cewa arzikin da Allah ya tara a nonon uwa wallahi in mata suka daina shayar da jariransu nono yaran suna mutuwa na karanta wani abin dariya an ce mata turawa a ingila shekaru kama uku da suka wuce yawanci sun daina ba 'ya'yansu mata nono sai suka koma suna ba su feeding bottle an samu yara kusan dubu hamsin da suka mutu saboda abin da ake kira malnutrition da kuma kwashako cutar da ke nuna karancin abinci to ya Allah zai tsara tsari kai kace za ka kauce masa saboda haka filin da mace ya kamata ta zauna ta yi tarbiyya ɗakin ta ne shedan ne kawai da yahudawa suka kawo wancan tsarin kuma kun ji abin da annabi ya faɗa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum a wata riwaya laysa minna man tashabbaha bi ghayrina kamar da al-qahtani ya kawo a littafin sa al-wala wal bara'u fil islam wannan shine a takaice kan hukuncin aikin mace a musulunci Allah kuma ya sa mun fahimta kuma ya sa mu yi aiki da abin da muka fahimta wallahu a'lam sai kuma tambaya ta biyu yana cewa wanda wandonsa ya wuce idan sawa shi ana iya bin na yi sallah to nan akwai kawo na san akwai da yawa daga cikin ɗaliban mu masu matsanancin kishin sunna wallahi in suka zo wandon kana jin kasa ya wuce nan ba su bi ka sallah ba kwarai zai ku yi hankali kana fara tawaye abinda da muke cewa shine a yi ƙoƙari a kimanta sunnar manzan Allah ku sani fa babu yadda za a yi mu zo kusa da Allah in ba ta hanyar manzan Allah ba abinda nake nufi ta hanyar koyi da manzan Allah da fata an gane ko dan haka mutumin da wandonsa ya ja ƙasa ni ba zan ce ba za a bi sallah ba za a bi sallah to sai dai a same shi a yi masa nasiha ga abin da annabi ya ce kuma Allah ya ce wa Allah wa rasul وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ga abin da Allah ya ce wal yahdhar alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba umarnin manzon Allah su kiyaye kansu kada wata azaba ta shafe su ko kuma fitina fitina ko azaba mai razzi dan haka mai wannan abun ai masa wasiya da kuma magana mai kyau kada ka zo da takama ka ce kawar sunna ba za a bi ka sallah in kai haka to gaskiya sai ka barar da da'awar taka ya zama baka da hikima kenan tilas cikin da'awa kai hikima kai hakuri kai juriya in ka ce za ka nuna kai ka sani to sai ka iske wato akwai inda abin naka ba zai amfani ba da ka wanda ya bar wannan suna jan ƙasa a yi masa nasiha ya bar wannan abun in bai hujja ta bayyana gare shi ya ƙi aka fahimci sunna ce mata yake mata girman kai to wannan wata magana ce mai zaman kansa sai mu san matakin za mu ɗauka game da shi wallahu a'lam sai kuma tambaya na gaba yana cewa me malam zai ce game da wanda yake ba ruwansa da wannan zabe wanda aka na kwanan nan wasu constitutional conference well constitutional conference da ake tafa fuskari a zamanin yau in mutum ya ce ba ruwan shi da shi to ya danganta game me yake nufi dan kwanan nan wannan uwa ya taɓa min wata tambaya a lakca a wani gari ya gaya min kusan magana irin wannan kuma na gamsu da magana Ya ce da ni gaskiya na kafirce da in je in zaɓi wani waye je ya tsaro min mulki bayan ga ƙur'ani ya ce da ni muhammad ni ban amince da wannan ba me za ka ce ya ce wallahi ni ma ɗari bisu ɗari ina tare da kai kuma duk musulmin da yake jin akwai waɗanda zai zaɓa su je su tsaro masa wani mulki bayan ga ƙur'ani ya yadda kuma wannan mulkin ya fi ƙur'ani wannan kafiri ba wani musulmi da ke shakkar wannan shi yasa kullum mun sha faɗa constitution Najeriya ƙarya ne mun faɗi wannan a gaban kowa kuma za mu faɗa domin article 1 rukuni na farko na constitution Najeriya cewa yayi idan wannan constitution ya ci karo da kowace irin doka wannan dokar za ta yi ƙasa constitution zai sama haka suka faɗa this constitution shall reign supreme and that law shall be down nan ba sai ka ce ko qur'ani ba kenan ka san abin da ake ne. to tunda wannan haka lamarin yake kowane mutum ya zaɓi wani mutum da sunan zai je ya yi wa masa fafutuka laifi ne to amma akwai mushkila ɗaya mushkila mai ita ce maganin wannan abin shine mu ƙaurace mu bar ƙasar nan ko misali mu je inda zamu yi shari'a to ina muke da shi ba inda za ka je a duniya ka ce yau za ka je ka yi hukunci da ƙur'ani a ƙyale ka ba tare da an koro ka ba babu shi akwai to ashe bisa darura kila zaman mu a Najeriya ya kama mu kuna fahimta na da kyau to tun da zaman mu a wannan ƙasa ya kama mu kuma muna zama ne a matsayin mu na musulmi muna sallah muna zakka muna karantar da iyalanmu da komai kuma dokokin ƙasar na shafar mu to zai zama wuta idan irin wannan zaɓe ya zo musulmi su ce ba za su shiga ba tun da abin yana affecting din su saboda haka akwai aqidar su a zuci ta cewa kwarai wannan ba musulunci bane yadda da shi yayi daidai da Qur'ani kafirci ne to amma masifa ce guda biyu ta haɗu gare ku in ma ku zauna ku ki shiga arna su ci gaba da yanke dokokin da za su shafe ku ko kun ki ko kun so idan kuka zauna ba ku wannan zaben ba misali arnin suna iya shan giya ta yi musu karo sai to musulmi daga yau an ba da hutun aikin hajji na shekara uku is for economic recovery ana son tattalin arziki ya farfado nan kuma ba za ku ce wallahi ba ku isa ba za mu yi jihadi sai mu ce kun yi kuskure jihadin ku na farko ku je ku fara zaben ko da rubabbun musulmin ne su je saboda kun samu kanku cikin halin darura shari'a kuma ta ce irtikabu a hafi dararain wajib idan larura guda biyu suka haɗu sai ku ɗauki mafi sauki ita ce amsar da na ba wancan dan uwa kuma ita ne ke mai mu shi dan uwa mai wannan tambaya saboda haka a asalin abun da babu irin wannan mushkilar baya halatta ka zaɓi wani ya ce zai wakilce ka ya tsaro maka tsarin mulki alhali kana da shi tuntuni am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ko mutane suna da abokanan tarayya waɗanda suka tsara musu dokokin da Allah bai yarda da shi bane amma muna cikin wani irin hali ne na gaba zaki baya sayaki tsakiya rakumin dawa saboda haka ya muka iya tilas mu zauna a ƙasar mu yi addini mu yi sallah mu yi komai to in muka ce ba za mu yi zaben ba arnin za su iya tsaro dokoki kuma ya shafe mu babu yadda za mu yi don haka maganin abin shine sai ku zaɓi musulmi da za ku zaɓe su ku gaya musu to ba in kun je in kuna so mu sake zaɓen ku nan gaba in kuma ku masu kishin addini ne duk lokacin da aka zo tattauna wannan ku gabatar da list na bukatun musulmi a kada a raya ku ce muna so a yi shari'a da musulunci ku faɗi wannan magana ko da arna suna down down ku ce to hell with you we are not going to back them down tilas a yi shari'a ya kwarai da gaske tilas ne a yi shari'a ku kuma gaya musu an ce Nigeria secular state ce ma'ana wadda ba ta bin kowane addini amma ana hutu ranar lahadi lahadi ta kirista ce ko ta musulmi kaga awar cewa Najeriya ba ruwanta da kowane addini ba gaskiya bane ku ɗauki kalandar nan da muke amfani da shi 1990 kaza 1990 kaza kalandar waye kalandar kirista ce ana kiranta Gregorian kalandar. wani paparoma ne da ake kira pop Gregory a 1582 1582 ya wajabta ma duniyar kirista amfani da wannan kalanda kuma kalanda ne wanda ke dauke da sunayen gumaka January gunki Janus mun sha wannan bayanin kullum february sunan gunki ne sunan da february march gunki ne sunan shi mar shine allan power wanda rumawa ke bauta masa kafin zuwan annabi isa april sunan gunki ne sunan ta aprilis the god of love gunka ce may sunan gunki ne sunan ta ma'i the god of fecundity wai idan mutum ya shuka in yana son shukar ta tsiro to sai ringa yi wannan gunkar wato yanka sai Jun, Jun gunka ce sunanta juno suna kiranta the wife the sister the co-equal of the greatest god ita ce mata kuma yar uwar Allah mafi ɗaukaka Allahn a wurinsu shine wa shine Jupiter Jupiter nan da ake karantar da yara a geography muna da duniya Jupiter Mars Earth Saturn Uranus Pluto da sauransu Julai kuma sunan wani kafiri ne wanda ya imani da wa'annan gumaka sunan shi Julius Caesar August shi ma sunan katafaren kafirin ne sunan shi augustus da september da oktoba da novemba da disamba su sunayen lissafi ne amma yau da abubakar da usman da yahaya da bala sun haddace sunayen watanni na tun daga janairu har march har zuwa disamba in ka ce watan addinin musulunci nawa ne sai so sakai bai sani ba abun kunya ne to su kansu kirista din wato yan roman katolika ba su amince da wannan ka abin nan yan protestant na ingila ba su amince da wannan kalandar ba sai bayan shekara 200 a 1782 sai da aka yi rigima da su saboda haka abin da muke cewa su waɗannan masu zuwa irin wannan conference su kwana da sanin waɗannan abubuwa su san cewa abin na ci mana tuwa a ƙwarya idan suka je su gabatar in kuna son mu zauna zaman lafiya an ce ƙasar nan ba ruwanta da kowane addini amma mun gana hutu ranar lahadi lahadi ta musulmi ce ko ta kirista ana hutu ranar asabar yahudawa ne suka ce Allah ya yi halitta kwana shida ya huta a kwana na bakwai Allah ya musu raddi wal qad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub mun halitta sama da ƙasa cikin kwanaki shida babu wata gajiya da ta shafe mu sai aka ce ana hutun asabar har suna da hutu sabbatika wanda daga ainihin asabt aka ɗauko wannan hutu to su gaya musu wannan abun a gaya musu hatta academic gown rigan da ake ba ɗalibai a jami'a shige riga na irin na fafuroma a gaya musu addinin mu bai yadda da wani shugaba musulmi ya ɗau fure wai ya je yana aza fure akan wani unknown soja sojan da ba san shi ba kiristanci ne su gaya musu wannan abu su gaya musu hatta tsara mutuntan ƙasa ba musulunci ba ne kuma su gaya musu lallai sai an yi aiki da shari'a akalla a jihohin da aka san musulmi amma musulmi su ne suka fara rubewa in aka fara magana aiki da shari'a daga cikin musulmi ake fara samu wanda suke lalacewa don haka mushkilar ba ta cewa ba ruwa da zaben ba ne in ka ce ba ruwanka ma ya shafe ka abinda za ka yi ka kudurta doka ba ta Allah ba ƙarya ce ko daga ina ta fito to amma tun da tana shafa ka kasa kanka cikin darura sai ka san hanyar da za ka bi domin ka fita daga cikin wannan mushkila wannan ita ce fahimtar mu kuma insha Allah ita ce fahimtar da malaman suna ke kai Allah ya samu dace ta yau ga tambayoyi insha Allah ta Allah ya kai mu gobe kuma za a ci gaba da wasu tambayoyi da kuma karatun akwai wazi gobe muna fata wanda suke da sauran tambayoyi da ke lokaci ya riga ya yi nisa don Allah su yi hakuri sannan kuma da karshe za mu kira malam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 اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم إلى الجنة مصوانا ومصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مخطرا إلا سلمته ولا ممتحنا إلا أنجحته ولا مسافرا إلا رددته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا بعيدا إلا قربته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا, ولا سائلا إلا أعطيته ولا تائبا إلا غفرته ولا داعيا إلا عجبته ولا عدوا مسلما إلا هديته ولا عدوا كافرا إلا لعنته ولا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا آوانا التراب وفارقنا الأهل والعشيرة والأحباب اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصرنا ونصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذلنا وخذل الإسلام والمسلمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المعذبين في كل مكان وانصرنا على أعداء دينك يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وأرض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد الهادي الامين وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار عباد الله احييكم بالتحية الاسلامية العطرة تحية من عند الله مباركة طيبة واسأله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم ان يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وان يهبنا التوفيق والاخلاص والصداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا يمتين لهدي أقوم أولا قرينا منا babban birnin jihar Niger wato 23 daidai wa daida ga watan hijirar manzo Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara goma sha hudu da dari hudu da dubu ɗaya wato mukan so mu ɗau lissafin ne daga dama zuwa hagu madadin daga hagu zuwa dama da yawanci muka saba saboda ɗaukowa daga hagu zuwa dama asalinsa yahudawa ne suka kawo kuma annabi na cewa ku saba ma yahudawa don haka ne aka samu da yawa daga cikin malaman sunna hatta lissafin kwanan wata madadin su ce dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu kakan ji suna ɗaukowa daga dama ne shekara ta goma sha hudu da arba'amiya da kuma dubu ɗaya wato daidai kenan da ina jin hudu ne ga watan jun in ban manta ba ko biyar ga watan yuni hijirar masihiya dubu ɗaya da ɗari tara da kuma casa'in da hudu to Allah cikin ikonsa ya kaddara mun sake saduwa domin ci gaba da abun da ya sauwaka idan ba a manta ba muhadaran mu ta jiya muhadara ce mai fadin gaske wadda aka ɗauko magana kan takwa wadda akan ta muke ta faɗaɗawa wanda wannan lakciya tana da take mai kamar haka ko da ban faɗi jiya ba at-taqwa junnatul mu'min wato taqwa a matsayin garkuwa ga mumini saboda idan da taqwa komai sai ka iska ya tafi daidai to a ci gaba da wannan muhabara kan taɓawa yau ina jin abu uku ne nake so na taɓo insha Allah azim da farko za mu fara da alwasaya ashra wasiyoyi guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗi har abdullahi dan mas'ud na cewa wanda ke so ya karanta wasiyar annabi muhammad to ya karanta wa'annan ayoyin qul ta'alau baya ga nan kuma sai mu dira akan wato tarihin sahabban manzon Allah wanda wannan lacca na ba ta suna as-sahabatu nabarisul huda as-sahabatu nabarisul huda wato sahabbai fitilu irin na shirya saboda nabaris jam'i ne na nibrasu wannan muhadara kan sahabbai tana da gaba guda biyar da farko tukun at-ta'arifu bis sahaba suwaye sahabbai na biyu al qur'aniyya wal hadithiyya wal fiqhiyya wal aqliyya التي تدل على موقف الصحابة ومنزلة الصحابة عند الله hujjoji daga ƙur'ani kuma daga hadisi kuma daga maganan malaman fikihu kai daga ma hujja ta hankali wanda ke nuna maka darajar sahabbai gaba ta uku namaziju min tarihi sahaba za mu ɗauko sahabbai guda biyar mu ɗan baje tarihinsu a takaice abubakarin umar usman aliyu sannan kuma da abu zirnil ghifari wato jundubu ɗan junada sannan kuma da zannira sannan kuma da al ibnu amrin ad inda hali ma karo daga cikin wasu sahabban inda lokaci gaba ta hudu a shi'a wasu sahaba wato matsayin shi'a da sahabban manzon Allah ta yadda za mu ƙara faɗaɗa bayanin ya fi na jiya faɗi da iznillahi rabbil alamin sai gaba ta biyar ma hukumu man sabba sahabiyya menene hukuncin wanda ya zagi sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ta shida ta ƙarshe a cikin wannan bayani na biyu shine al-mas'uliyatul mulkato ala kawahil ahli sunnati wal jama'a babban nauyin da aka dora a kafadun ahli sunna domin kare darajar sahabban manzon Allah wannan ita ce gaba ko kuma wato shine topic na biyu na ƙarshe insha Allah shine wanda yake da harshen turanci ne wato matsayin musulmi a Najeriya ta yau da kuma duniya ma gaba daya wato the position of the muslim in the contemporary Nigeria in particular and the world in general karkashin wannan insha Allah za mu taɓo shin da gaske Najeriya tana bin tsarin baronta da addini ne abin da ake kira secularism a karkashin secularism za mu taɓo abubuwa kamar haka national anthem na biyu akwai free working days sundays and saturdays daga ciki akwai cross at a first aid kai on our health institution wato cross din nan da ake kira giciya waɗanda ake liƙawa a motocin ɗaukan marasa lafiya sannan kuma akwai magana kan gregorian calendar kalandar nan ta Grigori wanda jiya na ɗan taɓo tarihinta amma ɗan tsakura ne kawai da yardan Allah za mu faɗaɗa sannan da akwai kuma wato ainihin the co-educational system prevalent in the context of the historical education of Nigeria ma'ana tarihin ilimi ta yadda ake cuɗanya maza da mata a makarantun mutum daga primary zuwa secondary har zuwa jami'a saura da mai ba mu sani ba ko akwai lokaci da har za mu samu damar shigo da waɗannan abubuwa amma ala kulli halin dai wannan shine irin muqaddima ta ina farawa da cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim اللهم انا نسألك بحق جلالك الذي تحيرت في عظمته الباب العارفين ان تجعلنا من الذين دعوك فاجبتهم وسألوك فاعطيتهم واستغفروك فغفرتهم واسترحموك فرحمتهم ونسألك ان تزلزل الارض تحت اقدام اليهود والنصارى والمشركين والمارقين اينما كانوا انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير بايغنن sai mu je zuwa ga wasiyoyi guda goma algafata malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ما شاء الله الكريم wannan ita ce aya ta farko a aya ta 151 wato wasu wasiyoyi ne guda goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar mu a kansu har abdullahi dan mas'ud na cewa duk wanda yake so ya karanta wasiyar manzon Allah فعليه بقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم kamar yadda shekul islam muhammadu bin abdul wahab ya ambaci wannan magana cikin littafinsa kitabut tauhid wanda jikan sai masa sharhi fathul Allah na cewa kul ka gaya musu ya muhammad ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abubuwan da Allah ya haramta muku gasu. allah Allah ku bihi shay'a kada ku kuskura ku hada Allah da kowa wa bil walidaini ihsana iyayenku kuma ku kyautata musu ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن wa وإياهم kada ku kashe ‘ya'yanku saboda tsoron talauci, mu ne za mu azurta ku da su, sannan kuma, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan dukkanin laifuffuka na fili da ɓoye kar ku zo kusa da su wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku yadda ku kashe rai wadda Allah ya ce kar a kashe ta sai da gaskiya gaba ɗaya sai Allah ya sharhi zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun waɗannan duk wasiya Allah ke muku da fata za ku yi hankali to mu kuma mu ɗauko magana ɗaiɗai da ɗaiɗai wasiya ta farko ita ce me ya jama'a me ce wasiya ta farko hankalinku ya kasance nan mai cece wasiya ta farko kada a yi shirka wa Allah mai cece shirka shirka ita ce wato haɗa Allah da wani duk cikin laifuffuka babu laifi mafi muni mafi haɗari mafi bala'intuwa irin haɗa Allah da wani a wani wuri Allah ya gaya mana cewa fa wanda ya shirka da Allah kamar daga sama ne ya faɗo wa man yushrik billah wa man yushrik billahi fa ka'annama qarra min as samaai fa tahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq subhanallah ya salam wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as samaai fa tahtafuhu at-tayru au tawi bi irrihu fi makanin sahiqa duk wanda ya haɗa Allah da wani to fa faka anna makharra min sama kamar ya gunguro daga sama ne misali mutum ne ya hau jirgi irin jirgin nan mai idan ya zo ya faɗi a kan fa sai marmashe kamar tangaran faɗi kan mutu yau ba ma zai kawo kasan ba zai mace haka Allah ya ce wanda ya haɗa Allah da wani haka yake faka annama kharra min as-sama au takhtafuhu at ko kum na'am fa takhtafuhu ko sannan kuma wato tsuntsu ya tafke shi auta hawi bi irrihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta jefo shi a wuri wanda yake fanfalaki wato kamar fa haka fa wanda ya shirka da Allah yake kuma a wani wuri Allah ya ce da mu Allah baya yin gafara idan aka yi mai shirka da shi inna إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحان الله وما نعم ومن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله سبحانه وتعالى يقول wato Allah baya yafe wa duk wanda ya mutu yana hada shi da wani kun wannan ba karamin mushkila bane it's a big problem in dai mutum ya mutu yana hada Allah da wani Allah fa baya yafewa kenan akwai wata kilancin in mutu yana mutum ya mutu yana zina Allah ya yafe mai akwai wata kilancin in mutum ya mutu yana shan giya Allah zai iya yafe mai akwai wata kilancin idan mutum ya mutu yana caca Allah na iya yafe mai akwai wata kilancin in mutum ya mutu yana yanke zumunta Allah ya fi mai amma ya ba da bayani a yanke babu ɗar babu kwazara kwazara da kujuba kujuba cewa duk wanda ya mutu yana haɗa Allah da wani to fa Allah ba zai yafe mishi ba shi ba ƙaramin mushkila ba shi yasa wasiya ta farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku haɗa Allah da kowa to malaman musulunci shirka ta kasu gida biyu akwai gundume shirka a shirkul akbar akwai kuma karamar shirka a shirkul asgar to ita babbar shirka kuma ta kasu gida uku ita babbar shirka sun ce ta kasu gida uku akwai shirkul shari'a akwai shirkul aqida akwai shirkul ibada shirka ta aqida da shirka ta ibada da kuma shirka ta shari'a sai suka ce yawanci mutanen duniya Allah ya tsirar da su daga shirkan nan guda biyu shirkar aqida da shirkar ibada amma da kyar a duniya kake samu waɗanda suka tsira daga shirkar shari'a kuma wallahi idan muka yi bayani sai ka ji in ba a yi sa'a ba da yawa mun faɗa ciki wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shirkar aqida misali mutum ya ƙudurta kashewa da rayarwa da saukar da ruwa da amfani da cutarwa a gun wani ba Allah ba subhanahu wa ta'ala irin kudurin nan da muka taso a ƙasar hausa ana yi wai idan kai wanki ranar laraba ta ƙarshen wata zaka talauce larabgana gana kun wannan mummunar aƙida ce irin kudirin nan da ake cewa wai idan ka waye gari ka kalli dan shege to in ka je kasuwa ba za ka yi ciniki ba kun ga wannan shirka ce ta aƙida ko mutum ya kudurta alkhairin da ya samu a dalilin tauraruwan gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko mutum ya auri mace ya dinga hasara ya ce wallahi wannan matan mai farar kafa ce dalilin aurenta ne arziki na kare duk wannan nau'o'i ne na shirkan mai aqida ko kuma aqida kirista a'udhu billah waɗanda suke cewa annabi isa dan Allah ne eh kamar da suka faɗa a cikin suran yohana a cikin bible sabon alkawari yohana sura ta uku aya ta goma sha shida suka ce gama allah ya kamnaci duniya ya ba da ɗansa guda ɗaya tilo wanda ya imani da shi zai samu rayuwa ta har abada ba zai taɓe ba haka suka faɗa da turanci For God so loved the world that he gave his only begotten son. John 3:16. Kun ga wannan aƙida ce wadda Allah ta'ala baya son ta. Domin wannan aƙidar a dalilin ta Allah ya ce sama ta kusa ta kece, ƙasa ta yage, duwatsu su rutsu. La ilaha illallah. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من توكلي أكل waɗannan su ne haƙƙin Allah a kanka mutane kuma sun kasu gida wato biyu waɗanda suke da haƙƙi a kanka ko kuma gida uku akwai na sama da kai akwai sa'o'inka akwai na ƙasa da kai ina nufin in ka tashi neman ilimi kenan na sama da kai malamai suka ce su ne malamai su kuma sun kasu gida biyu akwai malamai na farko waɗanda ake kira tabi'ai waɗanda muka ba da misalin su su waɗannan da zaran an ambace su ce radiyallahu anhum ko kuma rahimahumullahu ta'ala ka tuna cewa al'umma ce wadda take da katoton bashi a kanka wadda ba za ka iya biya ba sahabban manzo Allah saboda humul ladina naqalu ilayka alqur'ana ghaddan tariya su suka kawo maka qur'ani alhali baka da shari'a a lokacin da fata an gane ko sai kuma malamai waɗanda kuke raye tare da su kuma sun kashi gida biyu akwai na ƙasar ka waɗanda kuke haɗuwa kuna gaisawa akwai waɗanda suke uwa wata uwa duniya sai dai ka ji labarin su a kai ko a gaya maka mun gan su a wuri kaza to wa'annan tsakaninka da su ya zamanto sai fatan alkhairi duk lokacin da aka waye gari ana zagin sahabban manzon Allah ana la'antar malamai to ka sani duniya tana cikin halin musiba kamar yadda inda lokaci za mu taɓa wasu daga cikin zagin da shi ake masu sahabban manzon Allah mu yi bayani kai, inda lokaci ba ya kure mana bane sai kuma waɗanda suke da haƙƙi na kusa da kai su ne sa'o'inka kenan su ne waɗanda kuke neman ilimi tare da su waɗannan tsakaninka da su ka zamanto mai tawazu kar kai musu girman kai sai ka ringa fankama da wata kalma da ka haddace ko wani guntun larabcin da kaje ka kiyaye ko hadisin da ka haddace duk wanda yayi wannan Allah zai la'ance shi dan annabi ya ce man ta'allama al-ilma liyalfitan liyubari al-ulama aw yumari as-sufaha aw yalfita anzara an-nas ilayhi fan-naru an-nar aw kama qala an-nabi duk wanda ya nemi ilimi dan yayi jayayya da malamai dan ya nuna ma marasa karatu ba san komai ba ko don wai mutane su ce a ah, ga malam nan tafi annabi ya ce wuta wuta ta tabbata gare shi wake son haka ana algafata malam kuma a ganka cikin kungiyar zuwa wuta wannan ba ta tabewa ne? to Allah ya kiyaye sai kuma waɗanda suke na ƙasa da kai su ne waɗanda ba su neman ilimi harkar neman abinci ta sha gaban su. ko da yake ba hujja ke gare su ba to wa'annan karka yawaita ja ja tare da su tsakaninka da suka zamanto mai ilmantarwa mai faɗakarwa mai wa'azi in an tambaye ka abin da baka sani baka ce ba sani ba wannan ba yana nufin ka kasa bane yana nuna darajarka da girman ka gun Allah da kuma tsaban tsoron Allah ka la'adari suka ce mai nisful ilm ban sani ba kan rabin ilimi ne ina mana magana ne har yau akan sifa ta farko ta mai jin tsoron Allah sifa ta biyu wajibi ne bayan ya ilimin to ba wai zai je ya tara bukhari da muslim ya je kwanta a daki ana algafata malam yana murmushi la sai ya aiki kuma da shi duk karatunka duk iliminka inda za ka yi kaki alifin ba'un ya faɗo saboda ilimi in dai ba ka yi aiki da shi ba wallahi ya zama shirme ka masalil himari ya hamilu asfara wajibi ne a aiki da ilimi aiki da ilimin nan kuma akwai ta hanya iri-iri malamai na cewa duk mutumin da ya san alifin bil fataha a ake ce masa ya eh, aiki da shi ka karantar da wani duk wanda ya san ba'un bil kasara bi ake ce mata to ana bin sa bashi wallahi karka ce wa'azi sai malamai haddan mu gaba ɗaya mu da malamai ba sai mun yi wa'azi gaba ɗaya mu faɗakar da mutane gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu wajibi ne ai aiki da ilimi in ka sani misalin aiki da ilimi wajen cin abinci karka ci sai ka wanke hannunka kuma kai kokari ka kwatanta ci da yatsa uku kuma in so samu ne karka ci sai kana tsananin jin yunwa domin lokacin da makoki sai aiko manzon Allah da likita likitan nan ya zauna a Madina ana bashi abinci a bashi abincin da aka bashi yau ba za ba gobe ba bai ga kuma an kawo masa mara lafiya ɗaya ba sai ce ya rasulullah sai na zauna kuna ta bani gara ba a kawo mara lafiya ba sai annabi ya murmushi ya ce kana tsammani za ka ga mara lafiya cikin sai ce ai na hannu qaumun la na'kulu illa najwa wa in akalna la nashba mu ne mutanen da ba ma ce sai muna jin yunwa hun kuma dan muncin ba ma koshi waki ne aikin mutane da kai da ni da ku ba sai mun koshi sai mun koshi kaga ciki yayi tsiri tsitsi mal yana da abincin safe ko ko in ya fito rumfa in ya game rogon wallahi marmari nake ji kawo fanori ne. tsabar hadama mace in yi je gida a sake bashi ya ci kafin dare ya cika ciki sai gaba kiyamun lau sai bacci wallahi haka ne saboda sun ce idan tala albatsano na malfikiro wai idan ciki ya cika sai tunani ya bacci to ina kiyamun lau kana ta mun shari kamar farfasa alhali kuma yana daga cikin abin da ake so ka yawaita kiyamun lai wani malami ce ya je turai a jikin otal ya ga an rubuta cewa wai the most dangerous thing a man can do is to overeat mafi hadarin abin da mutum zai yi shine ya ci wace kima a don haka wajibi ne aiki da ilimi wajen ci kai aiki da ilimi wajen sa tufa kai aiki da ilimi misali kada ka bari tufa ta ja ƙasa har ta wuce idanun sau dan manzon Allah ya ce ma asfala min as-saqin fi nar duk wanda ko duk tufa da ya zamanto ƙasa da idanun sawo to wannan yana wuta sai malam Muhammad Nasruddin Al-Albani daga cikin manyan malaman mu na hadisi a wannan marra yana cewa ai sahibuhu fi nar ana nufin mai wannan abun yana wuta abin bakin ciki za ka iske mutum ahalus sunna ne amma wandan shi yana sharan kasa yana sunna yana daga cikin aiki da ilimi yana daga cikin aiki da ilimi ka ilmantar da matarka wajibi ne daga cikin ilmantarwa malamai sun ce akwai hanya uku imma kai ka sa ta gaba ka ilmantar da ita addini idan ba za ka iya ba to ka ɗauko mai koya mata amma a kiyaye ba namiji ba dan ya tabbata cikin hadisi kada mutum ya kadaita da mace ko da qur'ani zai karantar da ita haramun ne to kenan in ba wani namiji da zaka dauko gida to sai dai ka dauko mace to kuma ka mai da hankali ba irin matan nan da ke karantar da karatun surgududu ba ko wani karatun kwanan gidan dan kabiru na kuma karatun mai kwance tsakan daki wane ne ɗaya Allah ne ɗaya wane ne biyu Allah da manzansa wane ne uku murhun tsakan gida me ya kawo murhu cikin karatu to ba irin wannan karatun za ka ce a karantar da matarka ba idan wannan mataki na biyu bai samu ba to ka dubi inda aka kafa makaranta ta musulunci ana karantar da mata addini ka tura ta wajibi ne idan ka ta shari'a ta ba ta dama ta fita ta je wannan makarantar yana daga cikin aiki da ilimi to kuma daga cikin aiki da ilimi kada ka ɗora wa malamai wahalar yi ma 'ya'yanka tarbiyya wajen ilmantar da su ka ɗora musu ɗawainiyar karantar da matarka amma wai kana jin ƙyashin ka biya haƙƙi na wannan wata da aka yanke maka babu zalunci irin wannan wallahi al'azim dan wani malami na cewa duk wanda ya ilmantar da ni harafi ya zama uba gare ni in ya ga dama ya sayar da ni in ya ga dama ya ni mutumin da ya fitar da kai daga duhun jahilci ya ƙi zuwa wata sana'a ko wani aiki da zai samu abin da zai ciyar da kanshi ya tsaya yana ilmantar da 'ya'yanka da matanka inda da tunani bawan Allah wannan mutumin inda za a ce duk baki da ya karanta ka biya kuɗinsa kana da kuɗin da za ka biya amma sai ka ringa rowa ka zalunci kanka ka zalunce shi ɗan gigin abin da aka ce ka biya a wata kana kyashi eh wannan ba ci baya bane shin ko ba a gaya maka baka kallon yadda kirista ƙungiyar kan take tara ma malaman su kuɗi su je su zauna a dazuzzuka ga mun muna da misalan su da yawa sai ka iske arne daga zangon katab an je an culla shi ƙasar Kano inda maguzawa suke Hausawa ga mun da su ƙauyen ba wuta ba lantarki ga sauro amma ya haƙura kuɗi kuma ake tara masa amma kai mutumin ne ɗauɗawai ne karantar da iyalinka ba za ka taimaka masa da abin da aka ɗora maka wani biyan haƙƙi tsakaninka da Allah wannan daidai ne ko kuma ka iske ‘ya'yanka ƙanana da suke karatu kana jin haushin biyan abin da aka ɗora maka wanda a dalilin haka sai ka iske masu karantarwa kowa gwiwa su ta sanyi sun ja da baya kowa ya tilas gwiwa sai sanyi tunda mutum ba dutse ba ne yana ci yana sha idan ya ja da baya wannan karantarwa ta rushe da kai da shi kun yi tarayya wajen sabon Allah amma kai da kai wannan dalili laifinka zai fi saboda yayi abin da Allah ya dora masa na karantarwa kai madadin kai abin da ya waje ba a kanka sai ka ja da baya tashi kuma Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwani wattaqullah إن الله شديد العقاب فتعاونوا على البر والتقوى كويتي مكيكينيا وجن داء واتو نغرتا دا جن tsoron Allah ina tambayar ku mutumin da zai gina makaranta ko al'ummar da za su gina makaranta a ɗebo malamai wani na ba da gudunmuwa ta hanyar karantarwa kai kana ba da gudunmuwa ta hanyar ba da gudunmuwa mai tsoka daga aljunka da biyan malamai wannan taimakokan alkhairi ne ko taimakokan sabo ne idan aka waye gari malamin ya tafi saboda ba biya shi haƙƙinsa ba abun ya rushe wannan taimako kan sako ne ko taimako kan alkhairi ne kan sako dan al'umma idan ba ta da ilimi za ta lalace musamman mata to wanda ya zamanto shine musabbabin rushewar wannan abun shi Allah ta'ala zai fi kamawa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على inna والعدوان واتقوا الله ku tsoraci allah allah mai tsananin الله ne kuma ku sani. har wa yau dan darajar neman ilimin mata kun ga mata aikawa suka yi da ummu sulaimin gun manzon Allah ki je ki tambaye manzon Allah Allah ya aiko shi zuwa ga maza ne kawai sai annabi ya ce la Allah ya aiko ni ne zuwa ga dukkanin duniya sai suka ce to ki gaya wa annabi mu ma ya sanya mana rana na karantar da mu addini kamar yadda ya sanya wa maza lokacin karatu kulli martaba a don haka wannan al'amari ne wanda yake bai dace ba amma ni abin da muke gani tsarin da muke tafiyarwa ne a ƙungiyar can namu yana bukatar gyara in aka ce ga makaranta ta islamiyya tun farkon farawa ba a ba abin muhimmanci sosai amma sai ka iska an nasu sun bude nursery school an sami gida an masa kwaskwarima an masa rajista an kawo signboard an sawai government approved wai a ji hankalin mutane wai makaranta ce wadda gwamnati ma hatta sun da zamanta kuma mu yi haka mana arni na da dabara ba mu da dabara ne mu mu bude makaranta ta islamiyya mu samu da sunan islamiyya da rajista da komai da ka'idodi a daina wahalar da malamai karantar da yara addini a daina wahalar da su wajen karban kuɗin sati hannun yara a kafa kwamiti ko majalisi mai karfi wanda zai kula da sha'anin karban kuɗi na wata-wata ko wani sati-sati su za su sa ido idan aka fahimci uba na daga cikin iyayen yara yaki a gargaɗin shi sau uku ai masa nasiha a karanta masa ayoyin Allah wannan fa abu ne da Allah zai tambaye ka in yaki a karanta shi daga makarantar tun da dalili idan ɗansa aka fidda shi daga nursery school ko daga makarantar boko zai je wahala ko da ba shi ne biya wannan kuɗin to yaya abin da zai gyara ɗanka duniya da lahira za ka yi wasa da shi saboda haka yana daga cikin aiki da wannan ilimi wanda yake daga cikin sifa ne na ahlus sunnah wal jama'a su yi aiki da ilimin da suka sani kuma har yau in koma baya dai kan neman ilimin nan wajibin mu ne fa dukkanin mu nemi sani haramun ne babba a ce duk gari in ya waye zaka ka ɗau mota ko zaka je kasuwar ƙauye neman kobo amma gari ya waye rana ta fito har ta faɗi baka san ka ɗau littafi ka je gun malam ya fahimtar da kai addini ba wallahi wannan abun kunya ne abun bakin ciki ne ci baya ne akwai lokacin da 'ya'yan nan nasa za su zo su ringa tambaye ka abin da baka sani ba za ka yi kuka wallahi akwai lokacin da matarka za ta zo har ta rena ka ta ganka cikin tsarauci duk dukiyarka ta ga baka da kima sannan kuma kenan tun da baka neman ilimin abu biyar zai tabbata akwai yiwuwar Allah ya fushi da kai kwarai akwai yiwuwar iblis ka zama abokinsa akwai yiwuwar zuciyar ka za ta bushe saboda lokacin da babu ilimi jahilci zauna in jahilci ya zauna sai ka iske sabo shedan na kawata maka idan zuciya ta bushe akwai yiwuwar wato mummunan karshe akwai yiwuwar kuma cikawa ba tare da kalmar shahada ba saboda girman Allah ya wanda kake tura ƴaƴa da mata baka zuwa cikin waɗannan abu guda biyar wanne kake so Allah ya fi shi da kai iblis ya zama abokinka zuciya ta bushe mummunan ƙarshe cikawa ba kalmar shahada wanne kake so cikin wannan to abin da yawanci ke karisawa kenan saboda haka nasiha ta gare ni ne kaina da dukkanin yan uwa musulmi wajibi ne mu nemi ilimi na biyu kuma mu yi aiki da ilimin sai sifa ta uku wajibi ne kuma ka yi da'awa akan wannan ilimin tilas ka kira mutane alusunna sunna wa'azin mu bai tsaya a karan kanmu ba wajibi ne mu fita mu je kasuwa in muka ga waɗanda suke toye mu domin kira su gefe a karan makalla wannan abin da kake ba daidai ba ne zai iya janyo musiba mu jama'a ce wanda muke ganin Allah ya ce wata awana alal birri wa taqwa ya kamata a ringa cika mudu amma dan Allah kai hakuri kuma kada a faɗi wannan magana da baƙar magana in iske a unguwa akwai wanda ya ba karuwai gida ana sabawa Allah ku tashi tsaye in ba haka ba idan bala'in Allah ya zo ba a kansa zai tsaya ba kawai a same shi a gefe a aika masa da high power delegate a je a same shi mun zo ne saboda jan hankali saboda mu gudu tare mu tsira tare mun ga wannan gida ne namu ne tare idan muka gyaru komai zai tafi da amma mun ga waɗannan da aka ba su wannan gida bai dace ba a ji hankalinsa in an yi in ya gyara falilahi alhamdu in ya ce ba za a gyaran ba ku je ku ci gaba da wa'azin ku mu ba za mu daina ba to sai mu bayyana masa to ka je ka ci gaba wallahi mu kuma tsakanin mu da kai za mu je zuwa ga Allah duk wanda ya sallah sai ya kai kukan tsagun Allah akan ka mu ga wa zai tsira lafiya wannan fa sai in an gaya mutum gaskiya ya ki in ku muka yi shiru to sai ka iske wato wa'azin kusan akan mu ya tsaya ana so kuma ya je ko ina ne haka za ka yi ma wato yarka idan ka ga ta shigo maka da farcin ta zako zako ga ya mata ta yanke wannan farcin ko ɗanka in ya shigo da magazin wanda ke ɗauke da mata tsirara ko ɗanka wai in ya aure ya siyo fina-finai na batsa wai yana so ya kalli salo irin na jima'i ko ka iske a yi aure a je a ringa lido ko ka iske an ba da shaguna ana shan giya ko ana caca ko ka iske miyagun malamai wasu suna ba mutane fatawa su je su kwanta da akuya a rumfar kasuwa za su yi arziki ko ka iske mutum ya kwanta da mahaukaciya zai samu wadata yani hadhihi munkarat labudda wa yi nughayiraha tilas ne mu canza shine ma'ana kira shar'i na uku kenan na mai tsoron Allah yayi ilimi yayi aiki da shi ya kuma yi kira tilas sai yi kira duk abin da ya kawo annabawan Allah kira zuwa ga Allah wajibi ne sannan abu na hudu haƙuri akan duk wata cuta da za ta same ka shine Allah ya fassara mana wannan sharadi guda hudu a cikin wal asr mai Allah ya ce malam wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الله يتشي والعصر إنا رنسوا هذا زمني كود سل العصر أبن سابان ما سفصر للي متنينا تكين تابيوا سي الله يتشي إلا الذين آمنوا سي وأن بسكي إيماني ما لم ce شيني والنشر الدين na مكفأنا نيمان إلمي wa amilu salihatu suka aikata aiki na kirki shine kira zuwa ga ilimi wa tawasaw bil mai bil haqq suka yi mu juna wasiya da gaskiya shine kira zuwa ga ilimi wa tawasaw bis sabr suka yi hakuri kuma kan dukkanin cuta da ta iya samun su akan wannan kira zuwa ga Allah a gurguje tunda na san dare ya fara tsalawa daga cikin sifar mumini mai tsoron Allah akwai hakuri menene hakuri malamai suka ce shine ka ci gaba da jan zuciyarka akan abin da ba ta so amma kan bin Allah ya kasu gida uku haƙuri akwai haƙuri kan bin Allah ba ƙaramin mai haƙuri bane zai iya juriya da safiya yana jin bacci ga air condition ga katifa amma tila zai tashi je ya sallah ya ji mai kiran salla na as-salatu khairun minan nawm ya tashi sai mai haƙuri zai iya haka ba karamin mai hakuri ba ne yana gani zai ci riba amma an yi kiran sallar juma'a ya kulle shagon shi sai mai hakuri zai haka ba karamin mai hakuri ba ne zai ga mace mai dukiya ta nemi ya yi zina da ita inda ba kowa daga shi sai ita ya kau da kai ba karamin mai hakuri ba ne shi yasa a cikin hadisin bukhari manzon Allah ya ce mutane guda bakwai Allah zai sa su a inuwa ranar da ba inuwa sai inuwa ta sa ga mutanen nan guda bakwai watakila muna cikin su Allah ya sa na farko shugaba mai adalci na biyu na biyu wa da yaro wanda ya taso kan bin Allah na uku da abokanai waɗanda abotarsu a kan bin Allah ne ta haɗu ba sun haɗu gidan giya ko gidan kasino ko gidan karo ba ne misali irin taro ne na wa'azi da karanta ƙur'ani ya haɗa su na hudu da mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci kullum sallar jami'a masallaci yake yakan yi kokari ya tsaftace masallaci ya kawo fitila cikin masallaci na biyar da mutumin da mace mai kyau ta nemi ya yi zina da ita inda ba kowa ya ce ina jin tsoron Allah na shida da mutumin da ya sadaka da hannunsa na dama har hannun hagunsa bai sani ba ba ana nufi ka sa hannunka a cikin babbar riga ka boye ba abin da ake nufi ka yi inda ba wanda ya ganka in tubdu sadaqati fa ni'ma in kuka bayyana sadaka ma dalla amma wa in tukhfuha watutu an in kuka ɓoye sadaka kuka ba matalauta shine abin da Allah ke so shine ma'ana na bakwai da mutumin da yana zaune kawai ya tuna gamansa da Allah sun fashe da kuka wannan ba karamin abu bane kuma dama manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Imam Tirmidhi manzon Allah ya ce la yaliju nara rajulun baka min khashyatillah duk mutumin da ya kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba kuma ya cewa wala yajtami'u ala abdin ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam mutumin da kafarsa ta kura saboda zuwa wa'azi da faɗakar da mutane addini da kira zuwa ga addini har ya samu kura to Allah ba zai haɗa masa wannan kura ta jihadi da kuma hayakin jahannama ba ma'ana dai ana nuna mana falalar da'awa shi yasa har wasu ma mutanen kirki ko da suna da abun hawa saboda kuɗin wannan hadisi sai su ki hawa abun hawa su taka a ƙar zuwa wani ɗan ƙauye su je su yi wa'azi kawai dai kafar su sai kai wannan ƙorar saboda wancan kuɗin wannan lada ka shiga kai wa'azi a ƙauye ka shiga kasuwa ka ga ana tauye mudu kai wa'azi ka yi ƙoƙari ka hana arna shaguna dan daga cikin abun da muke yaƙan kanmu da kanmu da shi shine bai ma arna shaguna suna sai da magunguna suna kuma faɗa da mu saboda haka wajibi ne a yi ilimi a yi aiki da ilimi a yi da'awa a yi haƙuri sannan kuma a yi haƙuri mun yi bayani a kan kashi na farko na haƙuri shi ne kan bin Allah kashi na biyu shi ne haƙuri ga barin saƙo saboda ɗan adam zuciya suna son saƙo mutum yakan so ya yi gulma zuciya takan so ta yi zina mutum yakan so ya fito ya alfahari a ce shine wani mutum wani lokaci iblis ma kan riya masa yana son ya kashe wani to amma sai kai hakuri Allah ya hana saboda li anna Allah ya rak saboda ka kawo da kai gabarin sa'o ba karamin abu bane da karamin misali irin interest da ake ba mutane a banki haramun ne kai hakuri ka kawo da kai daga wannan interest da aka zuba maka a ajiyar kuɗinka da banki ba karamin tsoron Allah bane zai wannan amma da yake muna cikin zamani ne wanda ake gyara sabon Allah sai wannan wato riba ta banki sai aka gyara mata suna wai interest haka ake kiranta larabawa kuma suna kiranta fa'ida to waye ko ba son fa'ida kun ga zamani ya zo hatta sabon Allah ana gyara mai suna kuma dama annabi ya faɗa cikin nailul autar juz'i na biyu na al-imamu shaukani cewa zamani na zuwa mutane za su yi riba kwaskwarima su ringa kiranta ba da sunan da Allah ya ambace ta ba shi ku ya tabbata a wannan zamani ne hatta zina aka gyara mata suna ana kiranta wai love making zina ke kiranta da wannan suna love making wato kulla soyayya giya ma an gyara mata suna sunanta me al-mashrubatu ruhiyya spiritual consumption abin da za ta dawamar da mutum a jihar jahannama ita ce almashrubatu ruhiyya karuwa an gyara mata suna free woman mace mai zaman kanta kuma kowa sun zaman kan shi dama yake ku kalli irin zamanin da wato hatta saba ma Allah an gyara musu suna kuma manya-manyan kasashen dujal waɗanda suke taimaka ma wannan saban sai aka ba su suna na girman kai ana kiransu mai super powers da america da faransa da england da sauransu haka ake kiransu har suna da wani mukami wai shi veto power eh wato hakkin kemame sai kasashe guda ɗari da bai ɗari da hamsin su yanke kuduri a majalisar da ake cewa ta ɗinkin duniya amma america sai da ce ba ta yadda ba kuma duk wannan kuduri na ƙasa ɗari da biyar ya bi iska saboda ƙasa guda ɗaya saboda su ba fawa ce kuma mun yadda mu nan mun ce aya ka sun ci gaba wannan mutane ku karamin misalin ci gaban su lokacin da Reagan ya hau shugabancin America kafin mu ci gaba kaɗan yan uwa yana cewa duk ba America idan yamma ta yi kada ya fita da dala Amurka ashirin a aljihun saboda barayi sun yawa waɗanda suka ci gaba kenan sun muke koyi da su jaridar Times magazine ta America ko Newsweek tsakanin biyun nan ta taɓa ba da wani labari an ɗauke wuta na awa ashirin da hudu a birnin New York da kusur yahudawan duniya awa ashirin da hudu aka yi ba wuta amma lokacin da aka dawo da wuta da aka yi lissafi an yi barnar da da wuta sai an samu shekara kafin ai abin ci gaba ne ai abin ci gaba da civilization tun daga fashi da makami da zina da luwaɗi da fyaɗe da fasa banki su suka ci gaba su ne suka kawo wannan cuta ta aids 'yan luwaɗi suka yi wannan abu amma su ne muke so mu koyi da su to yana daga cikin sifa ta mumini mai tsoron Allah ya yi haƙuri daga sabon Allah kwanakin nawa ne yan kaɗan ne sai mutuwa kashi na uku na haƙuri shine haƙuri kan musiba duk abin da ya faru gare ka ka haƙura ma asaba min musibatin ina malam na'am ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم جزاكم الله خير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يتوكل على الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه duk مصيبة musiba da ta الله saboda ka sai mutum ya yi haƙuri kan duk bala'in da ya faru gare karka ce da na yi kaza da ban yi hasara ba kasuwanci da na yi kaza da kaza ya faru in ya faru Allah ne kaddara ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma akhluf li fi musibati wa Allahumma abdilni ko kuma Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha haka annabi ke cewa to daga cikin sifa ta gaba a gurguje akwai tawakkali ga Allah akwai kuma mai da lamari zuwa ga Allah ba zan yi dogon bayani ba saboda lokaci ya tafi akwai kuma fada da shi'a wajibi ne a nemi ilimi na qur'ani saboda a bayyana sharrin wa'annan al'umma dan ga sunan sun bayyana gaskiya na so da faɗaɗa bayani a su da aƙidodinsu da kuma yadda suke zagin sahabban manzon Allah amma lokacin a takaice ne illa in dauko wasu daga cikin ayoyi kaɗan ko da aya ɗaya ko biyu malam ka kawo mana aya ta saba'in da 74 cikin al da kuma aya ta 100 cikin tauba waɗanda su biyun nan in muka fahimce su za su nuna mana kafircin wanda ya zage sahabban manzon Allah wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah al-anfal والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض هم المؤمنون الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة لهم مغفرة ورزق كريم da abin da Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira daga ina zuwa ina jama'a suka hijira daga ina zuwa ina ana nufin sahabai ne ko mu ake nufi sai cewa wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dukiyarsu yana magana kan muhajirun kenan to sai kuma yace ce wallazina awau da waɗanda suka basu masauki wa nasaru suka taimaka musu suwa kuma ake nufi kenan almuhajirun sai Allah ya ce mai ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune ne mumine na gaskiya daga sama fa Allah ke wannan magana sai a zamanin yau wani ya ce a'a wa'annan mutanen kafirai ne wannan ta Allah ne ko ba ta Allah ba aya ta farko kenan kan falalar sahabbai kuma dan mu gane wato makircin shi'a na biyu aya ta ɗari ta cikin suratul tauba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 to alhamdulillah Allah ta'ala ya ce wa sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka riga shiga musulunci na farkon nan daga muhajirai wal ansar da waɗanda suka taimaka musu والذين تبعوهم بإحسان دودا بسك بيسو دا كيوتا تاوا مي الله يتي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يا يددسو سن يددشي وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كما ألا يا متتتلين جدا الجنة سنا ما سدوا وما تتر هر أبدا wannan shine rabo mai girma Allah ya wannan yabo game da su sannan mutum ya ci da su kafirai ne anya akwai gaskiya cikin duniyar nan to waɗannan aya guda biyu sun ishe mu in ba haka ba akwai aya ta ainihin farkon izu tara akwai cikin zurtul hashar amma mu takaita kan wannan annabi ya ce a cikin hadisin bukhari da muslim ya ce duk wanda ya zagi sahabbai na Allah ya tsine masa haka annabi ya faɗa a cikin bukhari da muslim arwar abu huraira duk wanda ya la'anci sahabbai na Allah ya tsine mai kuma a wata ruwaya yana cewa in aka zagi sahabbai na masu ilimi ko mai ilimi ya bayyana iliminsa in ba haka ba in yayi shuru su turubu kuyi to Allah ya tsine mai Allah ba zai karɓa masa farilla ba ko wata sunna wannan iya abin da zan faɗa kenan game da wato shi'a illa iyaka a tashi ai karatu sai kuma wata jama'a waɗanda ake kira qur'aniyun ko kuma shaytaniyun waɗanda suka ce ba ruwansu da hadisin manzon Allah tambaya ɗaya za mu yi zuwa gare su ina kuka samu halaccin cin kifi da hanta da saifa Allah ya haramta cin mushi ko bai haramta ba kifi yanka shi ake ko mutuwa yake ba mushe ba kenan hurrimat alaikum almaitatu waddam an haramta muku mushe da jini to yaya akai ina kuka samu hujjacin kifi ina kuka samu cin jini ta cikin hadisin manzon Allah hadisin Abdullahi dan Umar wanda yace uhillat lana maitatan wa daman an halatta mana cin mushe biyu da kuma classes na jini guda biyu mushen nan guda biyu fara da me da kifi jini biyu hanta da me saifa alhamdulillah amma sai aka waye gari wa'annan mutane da ake kira qur'aniyun suka fito suna nuna sahabban manzo Allah ba su fahimci komai ba yana daga cikin aikin masu bin Allah subhanahu wata'ala su tashi su yi fada da irin wa'annan mutane alama ce ta masu jin tsoron Allah sannan kuma akwai sauran mawdu'ai kamar misali fitowar mata ba hijabi da sauransu wanda da malam zai karanto mana aya ta 31 ta cikin suratul nur inda aka ce mace kada ta bayyana adanta sai ga mutane goma sha biyu sai ga mutane goma sha biyu wanda yana daga cikin abin da ya waje ba akan duk mai tsoron Allah ya kiyaye in yana so addininsa ta karbu ya karbu malamin Allah ya ce a wannan ayar وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بخمر ولا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون wannan ba ƙaramin constitution ba ne ba fa constitution irin na ƙasarmu ba ko tsarin mulki ne gagarumi wanda Allah ke mana bayani akan yadda ya kamata mata su bayyana adonsu saboda haka kenan duk wanda ya bar matarsa ba hijabi tana fitowa ita ce cin kasuwa kasuwar ƙauye ina ne tana fitowa tana dingilifafeti cikin gari za mu ga tilas ya ci karo da abin da wannan aya ta bayyana hakika shari'a ba cewa ta kada mace ta fita ba amma akwai rules da ka'idodi Allah ya ce a cikin suratul nur wannan aya da malam ya karanto mana aya ta talatin da ɗaya wa kulli mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ka gaya wa mataye su rinsa muryarsu su kuma kare ganansu daga wato yawan kallace kallace kaga da farko mace mai yawan fita ita ce kasuwa ita ce noma ita ce tukin mota ita ce aikin ofis ita ce aikin jarida zai yiwu a ce ta iya tsara kallonta kullum yadda Allah ta'ala ya ce zai wuyan gaske wa kullil mu'minati yaghdhunna min absarihinna wa yahfazna furujahun wala wala yubdina zinatahunna wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin sai Allah ya gaya mana irin mutanen da mata za su iya bayyana adon su mutum goma sha biyu ne kamar da malai ambata ku tsaya ku ji su wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna illa ma zahara minha kada su bayyana adon su sai abin da ya bayyana shine malamai suka ce kamar fuska da kuma mai tafin hannu wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin su kuma wato rufa tufafi tun daga sama har ƙasa sannan wala yubdina zinatahunna illa me li bu'ulatihinna kada su bayyana adon su sai ga mazajen su mace babu laifi ta kora adaka a gaban mijinta ta caɓa ado mutum nawa kenan nawa kenan na farko kenan na farko kuma ga tare da ni ne na biyu aw mithli aw aba'ihinna ko lib'ulatihinna aw aba'ihinna ko kuma iyayensu mutum na nawa kenan ya halatta mace ta yi ado gaban babanta tunda ba wani aure bane tsakanin na uku aw aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazajensu mace dan ta bayyana ado gaban baban mijinta ba komai bane na hudu aw abana'ihinna ko kuma ƴaƴansu da su suka haifa na biyar au abana'i bu'ulatihinna ko kuma ƴaƴan mazajensu da suke aure saboda da kai da kaya mallakan wuya ne in ji masu magana kenan idan mijinta ke da ɗaɗan nan ba zai aure ta ba saboda haka ta yi ado gaban ɗan mijinta ba komai bane na biyar au na shi da kai ko a gaban ƴan uwansu uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya na bakwai aw abana'ikum aw bani ikhwanihinna ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu wato mace ce take da dan uwa wa ko kani uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya zamanto yana da ɗa babu laifi dan ta bayyana ado gaban shi aw bani akhawatihinna ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu mata class nawa kenan takwas na tara auni hinna ko kwambar mata da suke ciki taron mata 'yan uwansu na goma au ma malakat aimanuhunna ko kuma mazaje waɗanda suka mallake su a matsayin bayi saboda ba aure tsakaninsu na goma sha ɗaya awi tabi'i na gairi ulil irbati min rijal ko kuma irin tsofaffin mazan nan da suke bin gida neman abinci waɗanda tsufan ya kai ba sa bukatar ainihin mamata sai dai wasu tsofaffin kamar da hankali wallahi akwai wanda suke ba na kirki ba waɗanda in ta tsoro sun ɓata rayuwarsu kenan saboda an ce in kaga tsohon banza to yawanci yaron banza ne yaran tasta ba ta yi kyau ba shi yasa Allah ba zai hana masa ladan aikinsa ba na goma sha biyu sai Allah ya ce me awi tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa kuma in yara ƙanana waɗanda ba su ba su kai su gane ga al'auran mace ba kun abin da Allah ya faɗa lissafi na maza guda goma sha biyu to saboda Allah idan na bar matata ka bar matarka ya bar tasa suka ringa fita barkatai taite fita irin na maguzawa kai a buɗe suna ganin maza suna fitar masu raunin hankali da adansu al'umma sai ta lalace kai kuma addinin ka ba zai kyau ba mutuncin ka zai zube martabar ka sai ta rushe to sai Allah ta'ala ya ce ولا ولا ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن kada su ringa tafiya suna jan kafa kwar da takalmi dan a fahimci sun caba ado gaba sai Allah ya ce me wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun duk gaba ɗaya ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai da fata Allah ta'ala zai muku rahama abu ne mai faɗin gaske mai tarin yawa kwarai da gaske da kun samu malami na tabbata zai muku bayanin da yafi wannan fiye da kima illa iyaka idan lamari mai girma irin wannan ya gamu da mai neman sani illa ya yi bunjun bunjun da ya sauka gare shi kawai sauran kuma ya bar ma Allah shi ne masani abin da ya faɗa daidai cewa ce kawai daga Allah abin da ya kasance bisa kore kasawa ce tamu Allah ka gafarta mana kar ka kama mu da wannan ina gani saboda lokaci ya riga ya yi tsayi in ba haka ba akwai magana kansu masifar rarrabuwan al'ummar musulmi hatsari ne akwai maudu'u irin su kwaikwayon kasashen yammacin duniya ta yadda za ka iske samari suna sha'awar sauran kaɗe-kaɗe michael jackson wane ne wane ne magrisin ghana sauransu na rashin kan gado in ba haka ba akwai bayani kan yaya ya kamata mutum ya zaɓi matar da zai aura waɗannan wasu mawdu'ai ne wanda mai yiwuwa Allah ya sake kaddara mana haɗuwa wani lokaci a wannan gari na mina don ci gaba da gabatar da abin da ya sawaka na faɗakarwa wanda abu ne wanda aka wajabta maka aka wajabta min aka wajabta ma kowa cikin mu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal musulmin muna fata Allah ya karba mana ayyukan mu gaba daya ya tsarkake zukatan mu da gariya da hasada da bugudu ya ɗauke fushinsa ga barinmu gaba ɗaya ya taimaka wa 'yan uwanmu musulmi da ake zalunta su a bosnia da ko'ina a yankin duniya ya taimaka wa al'ummar musulmi su haɗu su curu su ginu akan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam هذا ما عندي وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بن محمد كنان ده كانوا دائما وازي محمد بن محمد نعم أيوه Allah ya saka da alkhairi to kamar yadda aka saba akwai tambayoyi wanda sukan biyo bayan wazi ko da ba za mu samu sarari karanta dukan tambayoyi ba sai dai za a kanta sashi yau sannan kuma wansu insha Allah za a ci gaba da su gobe bayan tallan insha insha Allah alkarim su malamai muna tare da su daga nan har gobe insha Allah za a gabatar da irin wannan wazi har gobe a tambaya ta farko wannan yana tambaya ne game da hukuncin mutum musulmi wanda ya bar matansa tana aikin gwamnati musulmin da ya bar matarsa tana aikin gwamnati a takaice idan wannan aikin zarura ne wanda shari'ar musulunci ta yadda da shi to babu laifi kamar wani aiki mu sun ce idan aka samu asibitoci waɗanda ana neman mata musulmi waɗanda suke da training na aikin nasin da unguwar zoma don su je su ringa kula da matan musulmi madadin arna da suke tsiraita musulmi mata to anan ya halatta ga mata musulmi su yi wannan aiki na ko tabbata yawanci masu barin matan su yi aiki ba ma irin wannan bane ke kai su wasu abubuwa ne daban amma aikin da ya shafi ta je ta tsaya ta zama sakatare na wani mutum daban ko ta zauna a ofishi tana ma mazaje dariya suna dariya ko ta zama wai sakatariya ta wani mutum daban ko wata newscaster ta fito ana ganin tsaraicinta wannan babu wani ɓoye-ɓoye baya halatta haramun ne ko wani aikin gidan mai duniya ce da lalace ta lalace aka zo ake mai irin wannan abun kwaskare